barkan mu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin al-ikhlas da ke nan birnin kanan dago inda muke karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa a yau yinin talata hudu ga watan Juma da saniya shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina da ta dace da ranar ashirin da biyar ga watar goma sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. yardar Allah mun kammala suratul hijir yau kuma muke buɗe suratun nahl a yau za mu yi ƙoƙarin jin matashiya da gabatarwa ga ita wannan sura mai albarka suratun nahl sura ce wadda take daga cikin surorin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe-ƙarshen zamansa a makka ana gab da tattara al'amuransa na da'awa da zamantakewa da gudanarwa da siyasa da addini duka ya tattara su zuwa sabuwar cibiya da ta zama ita ce tarayya ta musulunci almadinatu nabawiya aka saukar masa da wannan sura don haka abu تعالى رمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أتى الله فلا تستعجلوه نعم سبحان وتعالى عما يشركون الله يا البركة wannan sura ita ce suratun nahl an sa mata wannan suna ne saboda an ambace annahlu a cikinta ba a ambace shi a ko'ina ba a cikin alkur'ani in banda a cikinta wa auha rabbuka ilan nahl an tafiri min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wannan sura an saukar da ita ne a Makka duk da cewa waɗansu malamai na gani wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. an saukar da ita ne a Madina amma zance mafi rinjaye shine dukkan ta an saukar da ita ne a Makka ita ce sura ta goma sha shidda a cikin jerin gwanon surorin alkur'ani idan ka ɗauko daga suratul bakara daga suratul fatiha kuma a jerin saukarta a cikin saukar surori na alkur'ani an saukar da ita ne bayan an kammala saukar da suratul kaha tana kunshe da ayoyi ɗari da ashirin da shidda ko kuma ashirin da takwas bisa bambancin kira'o'i tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da biyar tana da harufa dubu bakwai da ɗari shida da arba'in da biyu wannan sura tana da sujada a cikinta a cikin aya guda walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun hadisi ya tabbata daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya kare yarda gare shi wanda asalin hadisin yake cikin sahihu Muslim amma wannan riwayar Ibn Jarir ne Tabari ya rawaito ta da waɗansu malaman hadisi kuma Ibn Kathir ya ce isnadin ta isnadin wannan hadisi ingantacce ne Ubay ibn Ka'ab ya bayyana cewa wannan sura dama ana kiranta suratul Nahl tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina zaune a masallaci sai wani mutum ya shigo ya karanta alkur'ani ya karanta wata aya a cikin suratun Nahal, da wani irin salon karatu da ni ban taba ji an karanta alkur'ani da irin wannan salon karatu ba ya ce ina zaune sai wani ma ya shigo sai shi ma ya karanta wani ɓangare na suratun Nahal da irin salon karatun da ni ban taɓa ji an karanta Alƙur'ani da irin wannan salon karatu ba yace sai na kama su na ce da shi shi na farkon man aka hadhihi ayati wa ya karantar da kai waɗannan ayoyi sai ce aqra'ani ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ne ya koya mu yace kai ni ban taɓa jin irin wannan karatu ba ubay bin ka'ab yana ɗaya daga cikin zaratan alarambomi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma ba haushe ya ce ilimi kogi ne don haka sai tambayi ɗayan shi ma ya haka za a kara a niha rasulullah sallallahu alaihi sallam. haka sai kama su duka ya kai su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan ya karanta suratun nahal da salon karatun da ban taba jin irin wannan ba wannan ma yayi da iri na daban sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kazalika unzilat yadda ka ji wannan yayi haka aka saukar mu yadda ka ji wannan yayi haka aka saukar mun kai ma wadda kake yin haka aka saukar mun don haka ubayyu sai ya ce ya rasulullah ni dai ban fahimta ba sai ya ce da shi ai lokacin da Allah ya saukar mun da Alkur'ani. sai Allah ya ce da ni ka karanta shi akan harafi daya bi akan tsarin salon karatu iri daya sai ce ya rasu eh, sai ce ya ubangiji na ka sauƙaƙa wa al'ummata saboda bambance bambancen harsuna a larabci da kuma fadin ilimin larabci yasa idan aka takaita akan salon karatu iri ɗaya zai ba wa al'umma ta wahala kuma larabawa harshen su yana da fadi. sai Allah ya to an baka salo kashi biyu ce ya Allah a ƙara rangwanta mu Yace an baka uku Yace ba a gushe ba har sai Allah ya bani dama a karanta alkur'ani da salon karatu har guda bakwai don haka wannan ɗaya ne kaji ji daga cikinsu wancan ma ɗaya ne daga cikinsu kai ma naka ɗaya ne daga cikinsu don haka Allah ce fakara kuma ta yassara min A nan ne aka ji ashe wannan sura tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ake sa mata aka sa mata suna suratul Nahal. wannan sura tana karantar da abubuwa masu yawa amma mafi girman abin da ta tafi dauka shine abubuwan da surori ‘yan uwanta waɗanda aka saukar da su a makka suke kunshe da shi na saƙo. shine tabbatar da tushen addinin musulunci ta fuskar gina imani imani din da dukkan ɓangarorinsa, imani da Allah imani da ranar tashin kiyama imani da annabawa imani da littattafan Allah imani da mala'iku da kuma imani da kaddara sa'annan kuma ita wannan sura tana bayyana yadda Allah maɗaukakin sarki ikonsa yake wato matsayin tabbas a kan mutane ta hanyar ayoyi da yake bayyanawa domin mutane su yarda da shi kuma su yi imani da shi su kuma yi imani da saƙonsa da kuma su yi imani da saƙon annabinsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma surar ta kunshi kamar sauran saƙonni na alƙur'ani baki ɗaya alƙur'anin nan namu da muke karantawa yana kunshe da abubuwa na saƙonni da darusa da kuma fannoni da duka alƙur'ani ya taɓa wannan ya taɓa wannan har guda bakwai ko guda tara halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qissatun izatun matal abubuwa guda goma kenan don haka kowane ɗaya daga cikin su alƙur'ani yana karantarwa to kusan wannan sura ta ɗauki dukkan ɓangarorin nan da alƙur'ani yake kunshe da shi Zaka kana iya cewa kamar somari take yi na dukkan sakonnin Alƙur'ani. A cikinta za mu ji darussa da suka shafi imani, imani da dukkan ɓangarorinsa, da dukkan rassansa guda shida ɗin nan. A ɓangaren imani, za mu ji a cikin wannan Sura yadda ta yi bayani sosai akan imani da Allah, da yadda za ta amfanar da mu wajen karantar da yadda tushen imani da Allah yake a dukkan ɓangarorinsa guda uku al'imanu billahi fi rububiyyati al'imanu billahi fi uluhiyyati da al'imanu billahi fi asma'ihi wa sifati misalin ne, za mu ji a cikin wannan sura yadda ta karantar da mu tsantsar imani da yadda Allah yake aikace-aikacensa irin aikace-aikacen da ya gagari kowa kuma kowa sai dai ya ga ana yi kuma ya zo ya gani kamar yadda shi ma aka kawo shi wani ma ya gan shi kuma ya tafiya bari aikin Allah kenan wanda ba mai irin wannan aikin wannan shine aiki ne tauhidin rububiya. yarda da cewa Allah shine ar-rabb mai yin aikace aikace irin nasa irin wanda ba wanda yake taya shi a cikin su tun daga farkon wannan sura sai ta mana magana akai tun daga khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun khalaqal insana alaramma خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون نعم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين نعم والأنعام خلقها لكم فيها جسم ومنافع ومنها تأكلون نعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس نعم إن ربكم لرؤوف رحيم duk waɗannan ayoyi har zuwa kusan aya goma a cikin wannan a cikin farkon wannan sura duk suna magana ne akan tabbatar da rububiyar Allah yadda Allah ya halicci sammai da ƙasa ba tare da ya kwaifaya a wurin wani ba da a cikin kauni ba wani abu shi sama da ƙasa sai da Allah ya fara halittar su kowa sai ya gani shi yasa Allah ce afalam guru ila sama mutane ba za su daga kai su dubi sama ba kaifa banainaha wa naha wa ma laha min furuj donan Allah shi ya yi kayansa inda bai yi bada ba a taba sanin wani abu shi sama ba balle kasa haka kuma khalaqal ta yi bayani akan yadda Allah ya halicci ɗan adam shi ma wannan surar da kake ganin ba a taɓa yin irinsa ba wanda Allah ya kwafa shi Allah ne ya fara kuma shi ne a ilimin ya gano ya kamata ɗan adam ya zama yana da ido biyu amma baki kwaya ɗaya shi kaɗai ya gano haka kuma sai ka tashi kaga hakan ne ya fi dacewa to wannan shine khalaqal insana min nutfa kuma Allah da ya tashi sai yi ta hanyar da zai fi baka mamaki sai ya fara daga ruwan maniyi inda ya ga dama da sai ya jefo ɗan adam kawai kamar yadda ake yin bulo amma sai Allah ya fara da shi ta hanyar afwa fa idza huwa khasimun mubin sai Allah ya tada shi da yana dan kankane ana nade shi a cikin zanin goyo sai gashi ya tashi kuma har an iya musu da shi ana jayayya yana cewa sai shi kuma sai yayi to wannan shine dan adam ya tashi daga ba kowa ba amma ya mai da kansa kowa alhali Allah ne ya fara shi kuma Allah shine zai kare shi sannan surar ta ga mana yadda Allah ya halicci dabbobi wal an'ama khalaqaha dabbobi inda waɗanda muke ci wa min hata da waɗanda muke amfani da sauran ɓangarorinsu wa manafi da waɗanda muke hawa wal khaila wal bighala wal hamira li duk waɗannan Allah ya bayani akan wannan duka shine tauhidur rububiyya wannan duk duniya ba wanda ya saba cewa Allah ne ya halicce su in dai banda a yanzu da aka samu ita yi waɗanda suke jin cewa haka kawai suka faru su dufa da ba a san za su faru ba kawai sai aka gansu ba ka babu wani wai shi Allah waɗannan su kansu sun san da cewa rashin hankali ya kai su ga wannan don duk mai hankali ya san babu yadda za a yi abu ya yi kansa inda abu zai yi kansa da ɗan adam baya bukatar ya kera mota da ɗan adam baya bukatar ya nemo ruwa da haka kawai sai motar ta yi kanta ka tun da wani abu bai yi kansa ba ba yadda za a yi ɗan adam kuma ya yi kansa zaka dukkan halittu Allah maɗaukacin sarki shine mahalicin su yarda da wannan da imani da wannan da fayyace wannan daga aikin da bayi suke iya yi shine tauhidul rububiyya sannan a cikin ta kuma zamu koyi tauhidul asma'i was sifat shine kadaita Allah akan sunayensa da sifofinsa musamman kuma surar ta ambaci sunayen Allah da yawa inna rabbakum lara'ufur rahim da kuma yadda Allah Madaukakin sarki ya nuna faɗin iliminsa, saboda duk waɗannan abubuwa da surar ta faɗa waɗanda Allah ke yi yana nuna maka yadda ilimin Allah matsaukakin sarki ya gagari tunanin ɗan adam. To imani da siffar Allah ta ilimi ɗaya ne daga cikin ɓangarori na imani da al'asma'uwar sifa Allah matsaukakin sarki ya nuna faɗin iliminsa, la jarama annan Allah ya alamu ma yusiruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da mutane suke koyewa da abin da suke bayyanawa da faɗin Allah maɗaukakin sarki fala tadribu lillahi al inna Allah ya'lamu wa antum la Allah ne kadai ya sani ku mutane ba abin da kuka sani da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi yafi kowa sanin wane ne yake kan daidai shi yafi kowa sanin wane ne yake kan bata don haka wani baya iya batar da wani domin shi ma kansa bai sani a shirye yake ko a fashe ba Allah kadai shi ke iya shiryarwa kuma shi ke iya batarwa kuma shi ya san wane ne yake kan shirya wane ne kuma yake kan bata haka kar mutum ya dauki bisa ga wannan kar mutum ya dauki linzami ya rike a hannunsa na batar da wannan da shiryar da wannan ya rika cewa wane ya fata wane ya shirya a'a shirya tana hannun Allah ne ba a hannun wani ba sai dai abin da Allah ya bayyana cewa kaza fata ce sai Allah ya faɗa kai ma ka faɗa amma ba ka iya cewa wane da wane da wane yanzu su suke kan shirya ko kai naka shine daidai a'a dukkanmu muna nema ne a wurin Allah ya shiryar da mu kuma Allah shi ya fi sanin wane ne shirye wane ne fatacce shine inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan yana daga cikin abin da wannan sura za ta karantar da mu Shi ne ɓangaren imani da uluhiyar Allah wanda shi ne mafi muhimmancin ɓangarori na tauhidi wanda dukkan tauhidi ɗin nan ana tabbatar da su ne domin su kai ka zuwa ga wannan ka tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa domin ya sa ka bauta masa shi kadai ka tabbatar da ayyukan Allah na rububiya domin ya sa ka bauta masa shi kadai wannan ne mafi muhimmancin saƙon dukkan annabawa walaqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut sannan tun daga ma farkon surar shi Allah Allah yace an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun wannan shine sako mafi muhimmanci da wannan sura za ta karantar da mu kamar fadin Allah ta'ala ilahukum ilahun wahid ubangijinku dai shine ubangiji daya da fadin Allah ta'ala wa qala Allah la tattakhidu ilahayn ithnayn Allah ya ce kar ku ubangiji guda biyu inda ma huwa ilahun wahid shi Allah kwaya ɗaya ne don haka yarda da wannan da sakantancewa da shi a cikin zuci da kuma aikata shi a zahiri wannan shine asalin manufar da ta sa ma Allah ya saukar da alkur'ani ita ce kuma manufar da ta sa Allah ya aiko dukkan annabawa in dai baka yarda da wannan ba to baka yarda da muhimmancin turo Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya ce mun aiko dukkan annabawa zuwa ga mutanensu ne saboda ani'budullah ku bauta wa Allah wannan shine tauhidul ibada wannan kuma shine tauhidul uluhiyya wajtanibut taghut kuma ku nisanci duk wani abun bauta da ba Allah ba to tabbatar da wannan shine asalin manufar tabbatar da addinin musulunci shine wanda idan aka rasa shi an rusa addinin musulunci gaba kuma duk yaƙuƙuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi sun yi ne saboda tabbatar da wannan ba don a yaƙi mutane su yi tauhidul rububiyya ba dama suna yi ba don a yaƙi mutane su yadda da tauhidul asma'i wa sifat ba a'a sai dai saboda su yadda da wannan haka wannan sura yana daga cikin abin da za ta karantar da mu karkashin wannan za ta karantar da mu me ake nufi da shirka wanda shine kishiyar tauhidi wanda shine abin da ke faɗa da tauhidul uluhiyya a cikin surar akwai magana akan شركا وإذا رأى الذين أشركوا على رمى وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا رب قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك نعم فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون فألقوا فألقوا إليهم القول نعم فألقوا إليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Allah madaukin sarki ya gaya mana yadda duk waɗanda suka yi shirka shirka su ba za ta musu amfanin komai ba kuma za ta jawo musu asara a ranar kiyama. ta yadda idan masu shirka suka ga waɗanda suka yi shirka da su za su ce ya Allah waɗannan su ne waɗanda muka rika haɗawa tare da kai sai waɗannan su ce ba ruwanmu da ku mu ba ku yi shirka da mu ba mu ba mu isa ku haɗa mu da Allah ba innakum lakadibun ƙarya kuke ba ruwanmu da ku Tana daga cikin abin da Allah zai nuna mana muhimmancin gujewa shirka da kuma muhimmancin yin yin da'awa akan mutane su kauce wa shirka shine abin da Allah ya ce mana annabi Ibrahim alaihi salam babban darasin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka daga gare shi cikin da'awarsa duk da ya ce da shi summa auhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa sai ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin da dai annabi Ibrahim bai taba yin shirka ba ai abubuwan da annabi Ibrahim bai yi ba na sako suna da yawa annabi Ibrahim ba mutumin banza bane ba azalumi bane ba fasiki bane ba kaza bane ba duk wani abu na aikin banza amma sai Allah ya zabi shirka kadai yace bai taba yi ba saboda duk wanda ya bar shirka domin babu aula zai iya barin wani abu amma duk wanda ya shirka to zai iya yin komi ma kuma saboda mafi muhimmancin abun da za a ce baka yi ba a ce kai gwaninta shine a ce baka yi shirka ba shi yasa Allah ce wa ma kana minal mushrikin wa lam yakun minal mushrikin duk abin da mutum yake yi in dai yana yin shirka to aikin banza yake yi duk kuma abin da aka ce baya yi in dai yana yin shirka to wancan abin da baya yi din ma bai kai muhimmancin a ce baya shirka ba sannan yana daga ci abin da zamu koya shine rukunin imani na biyu shine Al'imanu imanu bil mala'ika imani da mala'ikun Allah shi wannan sura Allah ya mana magana akan mala'iku yunazzilu al-mala'ikata bi ruhi min amri an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah ya ce mala'iku su ne Allah yake turo su da wahayi domin su zama jakadu na Allah zuwa ga annabawansa Allah ya ce mana alladina tatawaffahumul mala'ika karanta su duka biyu alaran mu alladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim فألقوا hmm. الله عليم بما كنتم تعملون فلا إن الله عليم فلا إن الله عليم بما يفعلون بلى إن الله عليم بما يفعلون الذين تتوفى يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون waɗannan duka suna magana ne akan mala'iku imani da mala'iku ɗaya ne daga cikin rukunai na imani kuma duk wanda bai yarda da mala'iku ba to ya kafirce da sauran abubuwa na imani kuma zai sa gaba ɗaya imaninsa ya rushe wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir faqad dhalla duk wanda bai yi imani da mala'iku ba ya bata sa'annan kuma yana daga cikin abinda za ta karantar da mu shine imani da manzannin Allah mu karanta ayar wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan a cikinta akwai ayar walau akwai ayar walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadhahum al'adabu wa hum zalimun a cikin ta akwai fa hal 'ala rusuli illa al-balagul mubin duk waɗannan suna magana ne akan abinda surar za ta karantar da mu na imani da manzannin Allah saboda adalci na Allah madaukakin sarki ya ce idan ya sauko da mutane a duniya zai ba su manual ne yadda za su rika bauta masa Sau da ya halicce su ne don su bauta masa amma sai ya ce ba zai sa su su rika bauta masa da kayan da suka ga dama ba zai rinka ɗaukan nauyin yan aike jakadunsa su ne arrusul waɗanda zai turo su rinka koya wa mutane yadda mutane za su yi alaka da ubangiji kuma yadda rayuwarsu za ta yi kyau domin rayuwa ta lahira ta yi kyau sai Allah maɗaukakin sarki wannan gatar ta mutane ce ba gata ce ta Allah ba Allah baya bukatar ya turo manzanni mutane ne suke bukatar a tura musu manzanni amma sai Allah ya tuko manzannin kuma sai bai ce ku ɗauki nauyinsu ba sai ce shi zai ɗauki nauyinsu saboda gata da Allah ya wa mutane in ma ya yannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati zan ci gaba da turo muku manzanni kuma Allah haka Allah ya cika wannan alƙawarin tun bayan ya halicci sama da ƙasa da ya halicci ɗan adam yace idan kuka sauko ya bani adama zan ci gaba da turo manzanni ba a taɓa samun wata al'umma da Allah ya wufantar da ita ba um, wa in min ummatin illa kala fi hanazir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wannan yana ɗaya daga cikin mafi mafi girman gata da Allah ya wa dan adam shine sama wa dan adam wanda zai zama malamin sa da zai rinka karantar da shi addini kuma ya karantar da shi ba tare da shi din ya dauki nauyin karantar ya dauki nauyin wato kula da wannan annabi din ba sa'annan kuma yana daga cikin abin da wannan sura za ta karantar da mu shine ne al’imanu imani da littattafan Allah waɗanda suke kunshe da ayoyin Allah duk wani littafi na Allah da Allah ya saukar ayoyi ne ke kunshe a ciki waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni cewa a yi imani da su gaba ɗaya, kuma kowane littafi da kowane manzo ya zo da shi, ya wajaba akan kowa a cikin dukkan al'umma yayi imani da littafin ko da ba shi aka saukar wa littafin ba ya yarda da cewa wannan littafin da gaske ne kuma Allah ya saukar da shi a matsayin shiriya ne ga wannan annabin da mutanensa kuma hakika a cikin wannan littafin akwai shiriyar Allah mutum ya yarda da wannan yayi imani da shi ko da ba a zamanin sa aka saukar da littafin ba wannan shine al-iman al imanu bil kutub wannan shi yasa zaka ji Allah yayi maganganu akan ayoyi da na cikin alkur'ani da kuma waɗanda ba na cikin alkur'ani ba innal ladina la yu'minuna bi ayatin la la yahdihimullah da kuma faɗin Allah ta'ala wa idza baddalna ayatan makana aya sannan kuma Allah ya yi magana akan alkur'ani shi kansa bayan yi imani da littattafai gaba ɗaya sai kuma za mu ji darusa a cikin wannan sura dangane da alkur'ani da falalar alkur'ani da darajar alkur'ani da kuma yadda alkur'ani ya zama gagara badau da ke kunshe da komi wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay dukkan abin da kake nema akwai bayaninsa sa daki daki a cikin alkur'ani sannan akwai shiriya sannan kuma akwai rahama sannan akwai dukkan abin da zai shiryar da mutane zuwa ga tafarki duci wannan yana cikin abin da za mu ji a cikin wannan sura da kuma bayani akan Latuba na alqur'ani wajen karanta shi duk zamu ji a ciki wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim sannan kuma zamu ji bayani dangane da falalar alqur'ani daidai gurgudun abinda lokaci zai iya bamu dama kuma irin abinda ta yiwu ba mu faɗa ba a baya sannan zamu ji bayani kuma dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi ma wani bangare ne na imani da littattafan Allah domin idan ka yi imani da alkur'ani ba ka yi imani da sunnar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama zai zama kamar ba ka yi imani da alkur'ani ba domin a cikin alkur'ani ne a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun idan ka ƙaryata ka yin aiki da wannan ayar kamar ka ƙaryata dukkan sauran ayoyi ne in kai haka kuma kamar ka ƙaryata dukkan alkutub ne in kai haka kuma kamar ka ƙaryata imani ne wa man yakfur bil imani faqad habita amalu duk wanda ya kafirce da imani ko to aikin sa ya baci don haka Allah ya kai mu cikin wannan aya mu ji menene zamu faɗa akan yan alaqatu da kuma wato al-imanu bil yawmil akhir imani da ranar ƙarshe imani da tashin kiyama a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya ambaci tashin kiyama a wurare da yawa kuma ya ambaci shi sabi don da shi ma ya fara surar ta amrun lahi falatar tajilu al'amarin Allah ya kusa al'amarin Allah ya zo tashin kiyama ta tabbata don haka ta zo gab da ku wala tastajiluhu ba sai kun yi gaggawan neman yaushe za a yi ba tabbas za a yi kullu atin atin wa kullu atin qarib duk abin da zai zo tabbas zai zo kuma duk abin da aka ce zai zo ai a kusa yake shi yasa Allah ce kitta tarabati sa'at wan shaqqal qamar an rawaito daga an rawaito daga Abdullahi dan Abbas kamar da yake cikin tafsirul Qurtubi da kuma waɗansu littattafai na asbabun nuzul cewa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da farkon wannan aya kafin ta Allah ya saukar da ikkatara bace sa'atu wan shaqqal qamar sai kafarai suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana mana barazana cewa za a yi tashin kiyama har kana cewa tashin kiyama ta kusa to ayi mana sirka jira suka jira so gaba ayi ba sai suka ci gaba da sharholiyar su sai Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun sai suka ce to ka ce ta kusa da ka ce ta kusa ba ai ba yanzu ma ka sake ce lokaci yayi kuma ba mu gani ba suka ci gaba da jira sai suka ci gaba da sharholiyar su to sai Allah ya kawo wannan yace ata amrullahi fala tas can iqtarabat nan kuma nan kuma ata har ya riga ya zo ma don duk abin da tabbas sai an yi shi kamar ya riga ya zo ne ta tastajiluhu ba sai kun yi gaggawa don ba za a faɗi kwanan watan ba amma tabba za a yi an fahimta sa'annan kuma daga cikin abubuwan da za a yi a cikin tashin kiyama akwai shiga wuta akwai shiga aljanna wannan sura ta yi mana bayani akan aljanna ta kuma yi mana bayani akan wuta kuma ta yi magana ma ta yi mana magana akan shiga cikin su akwai magana akan shiga aljanna jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim a'a jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihim al-anhar da kuma wato magana akan wuta fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha to duk waɗannan da kuma alladina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina na salamun alaikum udkhulul janna zaka za ta yi mana bayani akan shiga aljanna wanda duka wannan zai faru ne a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan aljanna da ake muku alkawari ba za ku shiga ba sai kun mutu yawa kuma idan an mutu ka san sai an yi hisabi to duk abin da zai faru daga kan bayan mutuwa har zuwa hisabi duk wannan yana cikin babi ne na imani da tashin kiyama har zuwa bayan an yi tashin kiyama kuma me zai faru na sakamako da kowa inda zai je fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sannan kuma wannan sura za ta yi mana magana akan imani da kaddara al-imanu Bilkadar, wanda yake da bangaren alheri yake da bangaren shari yana daga cikin abin da mutane da yawa yake kuya a gare su dangane da imani da kaddara ne bambance da tantance menene asalin matsayar aƙidar ahalus suna wal jamaa tsakanin sauran fira akan maganar imani da ƙaddara musamman a cikin babin mashi'a wato abinda Allah yake so yake yi wannan yana ɗaya daga cikin abinda idan mun zo cikin walau sha Allahu na ja'alakum ummatan wahida walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wannan wurin yana daga cikin inda ya kamata mu ƙara fahimtar me ake nufi da Allah ya fatar da wanda yake so ya shiryar da wanda yake so kuma wanda ya fatar din kuma ya kai shi wuta wanda ya shiryar din kuma ya kai shi aljanna shi wannan shi ne da ‘yan alƙadariya ko ‘yan aljabariya suka samu da yasa suke musun ƙaddara da cewa ba wani abun da ɗan adam ke da shi idan Allah ya fatar da kai in yana so ya kai ka wuta shi zai fatar da kai ya kai ka wuta kaga wannan kamar jimbina wa Allah zalunci ne idan Allah yana son ka da aljanna kuma kawai sai ya shirye da kai sai ka je aljanna wannan kuma kana jimbina wa Allah son kai ne son kai kuma rashin adalci ne Allah maɗaukacin sarki kuma shi fi kowa adalci inna Allah la yazlimu an-nasa shai'a. inna Allah la yazlimu misfala zarra. wa ma rabbuka bi lil 'abid wa ma Allah yuridu zulman lil 'alamin Allah baya zalunci to ya zamu fayyace wannan domin ka gane me ake nufi da Allah ne ya batar da su da kuma Allah ne ya shiryar da su wannan duka yana cikin darasin da zamu zo mu ji na imani da kaddara da yardar Allah sannan yana daga cikin abin da mu koya a ciki na dangane da imani da kaddara shine yadda kafirai ke iya cewa ko mutum ya laifi sai ce Allah ne ya so in zama kaza inda Allah bai ga dama ba wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay waɗanda suka yi kafirci sai su jingina ga Allah sai su ce Allah ne ya sa su suka yi kaza shin ana iya dogarawa da Allah a ce idan kai laifi sai ka ce Allah ne ya sa na yi kaza ba a dogara da Allah akan wannan wannan yana da cikin bayani mai fadi a cikin imani da kaddara wadda da yardar Allah za mu ji shi da kuma yadda za ka ga in Allah ya ga dama za a yi ta wa'azi wa wani a yi ta wa'azi ya ki karɓa wani ko ba a taɓa yi masa wa'azi ba ma shi kuma sai ya karɓa in ta ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin duk kokarin da kake yi akan ka shiryar da wani idan Allah bai ga dama ba ba zai shiryar da shi ba dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya tashi da su suka fara wa'azi ya fara wa'azi da karantarwa a gaban su su nawa ne waɗanda kuma har suka mutu akan kafirci amma sai ga waɗanda bai da dangantaka da su wani ma bai ma ji labarinsa ba amma ya yi imani da shi tun kafin ya hadu da shi kuma ya yi doguwar tafiya kamar Salman al-Farisi dan ya zo ya haɗu da shi amma waɗanda ya rayu da su su kuma suka ce ba sa yin sa kaga Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama Allah ne yake fatar da wanda ya ga dama duk kokarin ka ba wa'azinka ne zai iya shirye da mutane ba fa inna ma alaikal bala wa alaina shita. naka wa'azi ne shiryarwa kuma tana hannun ubangiji dole yana cikin abin da ya kamata mu koya daga cikin darussa na wannan sura sannan bayan wannan na babin imani duka da muka ji da rukunansa za mu ji kuma wannan sura za ta karanta da mu hukunce-hukunce na alhalal da alhara. Duk da cewa sura ce makiya, amma tana da abubuwa na umarni kar a yi kaza, da abubuwa na hani, abubuwa na umarni a yi kaza, da abubuwa na hani kuma kar a yi kaza. Da bayani akan halal da haram, wala ta kulu lima ta sifo alsinatukum alkadiba, hada halal wa hada haram, li taftaru ala Allah kadi Allah ce kar ku rinka tsoma baki kuna cewa kaza halal ne kaza haram ne. yin haka ƙarya ne wa Allah domin Allah ne kaɗai yake da damar da zai ce kaza halal kaza haram inil hukmu illa lillah hukunci ga Allah kaɗai yake inna Allah yahkumu ma yurid Allah abin da yake so yake hukuntawa wani Allah bai bashi wannan ikon a hannunsa cewa ya hukunta wa mutane su yi ko kar su yi ba wannan duk yana hannun Allah ne a cikin wannan ayar zamu ji wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl yadda Allah yake haramta abin da da halal ne ga mutum saboda Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama ukuba gare shi sannan yana daga cikin abin da zamu ji a cikin surar shine abubuwan da Allah zai yi umarni ya ce ayi kaza inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah kuma ya hana ya ce kar ayi kaza wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi Allah ya umarni ya ce wa auku bi ahdillahi idza ahadtum Allah ya umarni ya ce summa auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa Allah yayi hani ya ce wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha Allah ya ce wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila Allah ya ce wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum duk wannan yana daga cikin abubuwan da zamu ji a cikin surar nan da Allah zai yi umarni kuma Allah ya hani wanda kuma ba kasafai ne ko ina ake samun irin haka ba a cikin surori makkiya amma mun ce saboda surar kamar tana shimfiɗa ne akan abubuwan da za su faru bayan makka saboda tana cikin surori na ƙarshe-ƙarshe na makka domin sai da aka saukar da surori sittin da tara kafin aka yi ta ita ce ta saba'in to kaga lokacin an ɗan goge an saba za ka an fara yin umarni kar a yi kaza a yi kaza da galibin umarni shine kar a yi shirka a yi tauhidi amma in ka je an fara umarni na sauran hukunce-hukunce to wannan yana nuna alamar cewa an yi kusa a yi hijira inda za a je lokacin da imani ya tabbata yanzu saura kuma Allah ya baza dokoki ya kuma ɗora mutane a kan shirya ta yadda yake so ka'idar rayuwarsu ta tabbata wannan sura za ta koya mana a talibu da'awa uslubi na da'awa da kira zuwa ga Allah uduu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana yake nufi da hikima a cikin da'awa me ake nufi da kyakkyawan wa'azi Allah yake idan za ka yi da'awa ka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu ka yi da'awa da hikima kuma ka yi da'awa da kyakkyawan wa'azi sannan kuma ka da waɗanda kake musu wa'azi wa jadilhu kana iya yin mujadala da jayayya da tattaunawa ta yadda za a kure marar gaskiya a kuma fito da mai gaskiya gaskiyarsa wa jadilhu billati hiya ahsan sannan kuma surar za ta karantar da mu wani ɗan ɓangare na ƙisa, kamar kissa annabi Ibrahim inda Ibrahim kana umma yadda Allah ya nuna mana cewa annabi Ibrahim yana matsayin al'umma ne shi kaɗansa qanitan lillahi hanifan wa ya yakun minal mushrikeen sannan wannan sura ta ƙunshi wa'azi kan waɗansu abubuwa da mutane suke yi musamman na zamani kamar wa'azi wa mutanen zamani akan kar su koma cikin ɗabi'u na jahiliya da mutanen da ba sa son su haifi ‘ya'ya mata da ma mutanen da su ba sa ma son su haihu duk ɗabi'u ne irin na jahiliya Allah maɗaukacin sarki ya mana magana a cikin wannan sura wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ala ramma وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم نعم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه ne ga mutane da idan an yi musu albishir da haifuwa iransu ya ɓaci shi ɗan jahiliya idan an masa albishir ya haifi ƙyamace iransu ya ɓaci mutanen yanzu kuma in an ce matarka tana da ciki ma iransu ya ɓaci wane ne ya fi jahilci Allah ya nuna mana haihuwa ba abin albishir ne a ce matarka ta ɗauki ciki abin albishir ne haka Allah ya gama na, duk annabawa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulam fa basharnaha bi ishaqa min wara'i ya yaqub amma kuma mu a wannan zamanin sai mutum baya son ƴaƴa sai da in an masa albishir cewa matarsa ta ɗauki ciki sai ya ɓaci ballantana a masa albishir cewa ta haihu to ballantana kuma a ce ta haifi ƴa mace yana gani wannan useless ne wannan shine asalin jahiliya to Allah ya mana wa'azi akan wannan kamar yadda kuma Allah ya mana wa'azi a cikin wannan sura dangane da wato yanayi na saƙon Allah abinda zai iya jawo mana na fitintunin duniya a fa'amina Ladina makaru sayi'a an ya Allah bihimul ar ya iya humul azabu min haythu la ya wannan sura ta mana magana akan yadda mutane su kiyaye abubuwan da suke aikatawa na laifuka domin laifukan su suke jawo musu fitintunu irin na wato calamities irin waɗanda suke samun mutane a cikin rayuwa Sanonan sura ta bubbuga misalai kala-kala ɗaya daga cikin dama sakonni cikin alkur'ani shine buga misalai wala tadribu lillahi al-amsal daraba Allahu matalan 'abdan mamluka wa daraba Allahu matalan rajulaini ahaduhuma abkam duk wannan yana daga cikin abinda wannan sura za ta koya mana yana daga ci abinda wannan sura za ta koyar kamar yadda wasu bangarori na alkur'ani duka suke karantarwa shine abubuwa na ilimin zamani da ilimin kimiyya wannan Alƙur'ani alkur'ani ne da Allah ya ce akwai shiriya da kuma tibiyanan da kulli shai duk abin da kake so kowane ilimi tushensa yana cikin alkur'ani shi sa akwai waɗansu bangarori na ilimin kimiyya waɗanda inda dama za mu yi bayani a kansu da kuma yadda ake so masu bincike a muka na kimiyya ya kamata su ƙara bincike a kansu kamar bincike na ilimin dabbobi da ake ce animal husbandry a cikin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun akwai bincike na kimiyyar sanin ƙudan zuma wanda ake ce masa etiology wani bangare ne na kimiyya wanda bayan kimiyyar sanin kwari masu tashi kimiyyar kimiyyar sanin bi, wato kudan zuma da kuma shi zuman to akwai kuma kimiyyar sanin yanayi da ɗabi'u na kudan zuma yanda ya bambanta da sauran kwari masu tashi da yanda ya bambanta da sauran halittun Allah waɗanda suke tashi su sauka wa auha rabbuka ila nahl Allah ne yayi wa kudan zuma wahayi wannan akwai darasi mai yawa da masu kimiyya a wannan bangaren za su iya bincikawa su gano menene bambancin kudan zuma da shi Allah ne ya masa wahayi akan abin da yake yi da kuma sauran waɗanda Allah kawai ya halice su ne kuma sai ɗabi'a su kasa suke yi wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun da kuma irin yadda za ta zaɓi furanni da ganyayyaki da kuma ‘ya'yan itatuwa da za ta ci wanda zai iya sa ta fitar da abin da ke fita a cikinta wanda yake zama shi yake zuwa kuma kimiyya ta gaba ita ce pharmaceutical sciences na ilimin sanin magunguna da binciken tushen magunguna da kuma menene amfaninsu da cutarwarsu da kuma wani irin magani ne yake da side a kan wani wani irin magani ne kuma yake da amfani ga wani. kuma wani magani ne dace da ciwo kaza wani magani ne kuma ɗan kaɗan ɗinsa zai dace da kaza in ya karu kuma zai jawo ciwo kaza wannan duka a cikin ilimi ne na pharmaceutical science wanda Allah ya ce mana ya kuruju min butuni ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un linna da Allah ce mukhtalifun alwanuhu zuma da nau'ukan launukanta da fara da ja da baka kowace da irin amfaninta da kuma cutar da ta dace da kuma ta kai muhimmancin da har Allah zai faɗi cewa tana magani a cikin alkur'ani dukkan galibin magani da ɗan adam ke sha yana shansa ne baya jin daɗi amma zuma kuma sai Allah ya sa tana da zaƙi don a sha kuma tana matsayin magani da kuma yadda ayar za ta nuna muhimmancin ganyayyaki da kuma ‘ya'yan itatuwa wajen magani da Allah ya ce ta ci tukun wato mina shajari wa min baya arishu sun makuli min kulli samara sai ta ci tukun sai ta san ganyen da ya kamata ta ci wanda yake fitar da magani wanda ya nuna shi ma ganyen kenan yana magani to wani irin ganye ne ke magani wanda ya kamata a yi bincike ta hanyar kimiyyar zuma don a gano wani irin fure da itace da ganye zuma ta fi sha wanda shi kuma yake fitar da magani wannan ya nuna cewa wannan abin da take cikin ashe akwai magani kenan ina fata ana fahimta sannan yana daga cikin abin da za a koya na ilimin kimiyya a cikin wannan shine kimiyyar da ake ce transportation science kimiyya ce da waɗansu jami'o'i a yanzu a duniya suka mai da shi ake yin digiri a kansa ko Najeriya ma an fara wato shine kimiyyar tafiye-tafiye kimiyyar tafiye-tafiye Allah ya nuna mana yadda muhimmancin transportation yake ga dan adam wasu bulan la'allahum yahtaduna wa alama da yadda Allah ya nuna mana most of transportation abubuwan da ake tafiya da su a da wal dawakai wal hamira jakuna wal bighala alfadari litarkabuha don ku hau an fahimta sannan kuma ku hau din don dabbar ta ɗauke ku sannan wa tahmilu asqalakum ta ɗauki kayanku ila baladin zuwa wani gari kaga wannan shine tafiyar zaka kimiyya ta tafiye tafiye wannan ayar za ta zama tushe ko waɗannan ayoyi wajen ɗora mutane akan kirba na bincike mai yawa akan tafiye tafiye da ɗan adam zai iya yi ko a sararin samaniya ko a cikin ruwa ko akan kan tudu sannan kuma wannan surar za ta nuna mana bambancin astronomy da astrology bambancin ilimin taurari wanda ya halatta da ilimin taurari wanda bai halatta ba ilimin taurari wanda ya halatta na astronomy wanda zai yi binciken halittu na sararin samaniya da yadda tasirinsu yake a kan ƙasa da yadda ake iya amfani da taurari wajen gane hanya ga matafiya da yanda ake gane direction ɗin tafiye-tafiye na jiragen sama da jiragen ruwa da kuma tsada hanya da kuma gane gari kaza yana wuri kaza da kuma yanda taurari suke amfani ga ɗan adam wajen gane abubuwa namu na zamani a yanzu da Allah ya ce wabin najmi hum yahtadun da kuma astrology wanda shi kuma shine ilimin amfani da taurari wajen at dan buga ƙasa wanda za su yi amfani da taurari su kuma domin su gano wane yana da sa'a wane zai ci wane ba zai ci ba wannan duka shi kuma bangare ne na babin shirka wannan shine astrology to wannan duk yana daga cikin abun da za mu karanta da yardar Allah domin mu gane bambanci tsakaninsu sana abu na ƙarshe shine yadda wannan sura ta cika da nuna wa ɗan adam kamar saƙon surar shine yaya za a yi ka samu nasarar duniya da lahira abubuwan da muka faɗa na amfanin sura ai akwai na lahira akwai kuma na duniya to sai surar ta fayyace maka ta tara maka matakai da makamai da idan ka rike su da su zaka rabauta a duniya da lahira amma mai ta irin su a surori da yawa amma a nan sai Allah ya faɗi su da su ya cika sura Allah ya ce wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala تحزن alaihim wala تك في ضيق مما Allah ce ka haƙuri! Shi ne makami na farko na cin nasara akan dukkan abin da ka sa a gaba a rayuwarka mai haƙuri yakan dafa dutse ba bahaushe har ya sha romansa idan baka yi haƙuri ba ka iya kaje ka ci tuntube akan inda saura step ɗaya ko biyu ka ci gaci kai kuma sai ka ɗauka a nan za ka gaza sai ka kasa haƙuri, sai ka dawo da baya sai wanda kuke tare da shi shi sai ya wuce sai Allah ya ba baci nasara a duk wani abin da ka sa a gaba akwai matakai da Allah zai sa sai ka taka da tarkabun na tabakan an tabak kana zuwa tsora maka mataki biyu a cikin ɗari ka kai casa'in da takwas sai ka gaza kana bari sai na kusa da kai shi ne ci gaba sai ya ci nasara kai kuma sai ka kasa hakuri sana abu na biyu da yake kawo cin nasara a rayuwa shine wato jin tsoron Allah kiyaye alaƙa tsakaninka da Ubangiji ta hanyar takawarsa. Abu na uku shi ne kyautata wa mutane, kyautata alaƙarka da mutane, yin alheri wa mutane, gwargwaron ɗan abin da Allah ya baka, kai kuma ka ba wani, ilimi ne ka san wani, dukiya ce ka ba wani, mulki ne ka yi wa wani amfani da shi, duk matsayi ko wata dama da Allah ya baka a duniya ka amfanar da ɗan adam da shi. Sannan in ka haɗa su kuma ka kyautata tsakaninka da Allah. Shi yasa Allah ya cika wannan sura da waɗannan abubuwa guda uku. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا تقوى تكانك دا الله والذين هم محسنون da kuma waɗanda suke kyautatawa Waɗannan abubuwa guda uku su ne sirrin ci gaba da samun nasara a duk abin da ka sa a gaba a duniya da kuma samun nasara idan ka mutu shi yasa ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam da suka tambaye shi qad Allah da suka tambaye shi yaya aka yi ka samu Allah ya fifita ka har ka fi mu sai ya ce ana yusuf wa hada akhi qad manna Allahu alaina Allah ya ba mu minna ya ɗaukaka mu a kanku saboda ina homon ya yattaqi ta ƙawaci. wa yasbir da haƙuri, ba ina Allah la bi wa ajiyar Allah baya tauye ladan duk masu kyautata wa mutane abuwa guda uku ne muka haɗa? shi ya sa muka samu ci gaba don haka kuma ku riƙe irin haka da shi za ku ci gaba Saƙon annabi Yusuf kuma saƙon suratun na alkenan gare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya tsaye mana